بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحذر عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمين جوكا بسكو بقصة رجبو na yi isayen albarka ko mini ya sashe musulunci wani zuma na ijira ya nabi da yawon sannan wuri ya ba da kuma bai ceto shi ba din ba nan na ji kwadin yi gani bai 2017 isayen zai je ji lissafin igili nan ga ba su ko iwon risa da jiki na itin alamar yan ejan ibe je na manko ya zamani gai a sheik muhammad bin salih al-usaini rahimahullahu ta'ala ya ce na juriya ya ce kanti na jihadin mutu da muhimmanci a rayuwar musulmi shida ejiman ga min ya ya february limijon ما هو رأيك في من تغيرت لديهم المفاهيم وصار عندهم المعروف منكرا والمنكر معروفا أغاكي أنا رأي من إتيا جماعة مسلمين جميشي أنا وصو الشريعة لأنه وانجنا غاية لبابه بابو إتو دي دي شي ني شريعة تاجي وانجي بابو ki ya gaci ci zahirin wuce shigo misali ijabu ke yin zagi musulmi fi wele ga zuma jimuwa musulmi kanun bayin kin dona nabi muhammadu di na sallallahu alaihi wasallam musulmi je lele ga ɗan sakowar alliwe bai cin waya musulmi ganin wata kama ga hukun gigama ẹzà ìfiwọ̀ ìlú lè gan ẹgbọ́ sùn lọ to kimanya ga ya ci zai je na musulunci bebe yi na wuka biya je ẹgbọ́ sùn ya na fahimta da je laza fahimta na shi sudo ya ba wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam manya ya ke dai zandoro ne za bai fahimta na yi sudo ya yi na shari'a musulunci bebe yi na zanna jansara zanna zanna ziya ibn indoro na gebe na ta ga su kula yi qur'anu bu indoro na gebe ga annabi muhammadu lawa alaihi wa sallallahu alaihi wa so ce ga yi suratul isra'il ga inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Kabira? ƙur'anun na yadinin da a akwọ endoro ne ba ya mini ƙur'anu na yi bawu na gega bawu e ba hali rayuwa ga wani pata edufe ogan bai iyali oji edufe ogan bai yaji oji edufe ogan bai makwabci oji edufe ogan bai zuci oji edufe zuci oso gan be talata oji endoro na musulunci da bai yi al'amari fatan na ina gega na gana wani jiyawo de da ma mutum guni wani gago guni gama ba wuyo na gegana doka na da shari'a bebe yi kakayi ibe ci gagwa ayayyi alawa bagwa ba rufu ganyen ci da bula da jiwo a da ke kula jiya wale ala yan su je wasu shiga zai dami bauna alawa zai gafin gina jin bula da shi ba ba ta ba wunan ji na yi daga ba so ce wani e na gwayi na gada ana ya'lam ma khalaq zai jari sana ce na gwayina tendo na yahudu lissayen wujibin ya amfani da kaka ina ga wuce ga zai te ina goma shi da moto da ya fiti na emiri na lawana wani zauta juna to a ce ya gaso shi yau wuce lajin yau wuce na galayya wadana wuce na la rayuwa ya ka zuna wuce na la ijin zuma ya tsaye dena ngalawa dokan na ji fata la ci ci bugu zandoro na ga ya fahimta bojo lo bayan na ji musulunci da bayi na zalin kiwo gan wuto ga zuyo ba musulunci ma ajin zuma kuma sun wuto kiwo ga lokaci da ya ga a shahadu da dangeku القرآن قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أسأل لوكتي بيها وانجي دا لك اندو تشيدو باتوجو أكيد واجين رايوا wofe za a yi cikin gona ne ga abin da zai wa ne efu kaza eji kaza saiti kaza kantar kaza elatu odiyo mulkiyo ewoyo tuwo zan dukke ga wa fena fena a ce lokaci biya na wani ake biyo batan bugun musulmi ga lafayin fahimta gwaji agungo bai ba wuto ci ba e alamar ya zawangi wata saga wa biya ya soci na gawa beto ya soci ga malungu e ga soci ga ji tabbata arbi fa mayan e ga waje lokaci bai wa guntuna ya e, bugo zakwai musulmi ji na ji fahimta ya yahudu shi agwace fiya na zuma a kai na gada sha ne a duniya na bai muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam a galla an kalyaji waje gi majalisa ko bagwayen arziki ko ilatun doci a ce ga sako jiya wayo ko fe gai ba wani da sha ne a duniya na bai muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kin da fe ji da ci don da ci ga kinye mai dugure e ciki bo etiya hukuncin ijabu mai waga Allah matake cikin kawunan ebo zai je gira yi zawon gishi e giye tita ce giye zawon gishi na ijabu yi gaba sashi giye zagin ce suna shin ala ijaba kan kashe aga kan ma lole malam mustapha mini manya mai duguri cije unji bayani na yawana unji bayani na yawana ke dai ka ya ga ijabu kan a tiyawa ya kundu ati hawa ya kundu co e tin rayu Nga kin ji fi waye ce za ba a ji ba nan nan sai side bomba su ji e lotwa la bomba da naka ati hawa gani bai kwando e ci bugu ijabu shari'u ya e musulunci amma jin tishiyan mai dubure ci ga yi ga gabana rai dole mu gabe ra'ayi na ce le bagin bai bawa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam nga na so ce na kwaje bai na yi ikai zirin na nemi ga wale ga fahimta bo ni zanne la ga ga e wagu ga da bawe nabi muhammadu baya sallallahu alaihi wasallam zuma na qur'anu ga ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin aya da wani tiye ijabu wujin ya lardi kawai ya wujin ki wuja so ci ga wani fa'il mu'minin su zagi musulmi fata ga ya gaji ijabu bugu musulmin ke na waga ya fi sha ne adini ku ga yajin gata yi ko ku yi ma ibn lokaci da ya ta ga yawo mulki yo elatu yo e kondoro wa da ba ku na lokaci da ya so ci ga kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram in doro na sasikin boni wibe lokaci na gani wibe lokaci na wajika ne ban da cin ga kullu nafsin za'iqatul maut gogo gaga na ga ce da ba wuyan shari'a musulunci na ma e ga je ba shi na ji man nan gai ma hukmu listizahu bil multazimin bi awamirillahi wa rasuli ki hukunci ya bai je laba wuto shi gambe tuci na yau musulmi shishi wale giwaye da fahimta ya musulunci da gwala su ba wuyen musulunci wafi wanda wumi ne zayanin kwayin kara kin na nabi muhammadu ji korona sallallahu alaihi wasallam ne zaya saka da kin na nabi muhammadu ji foro ruga go hukun giga na ba izarul mu'min nisu sa ewo fún sakayo ede zuzuciyo babbar rigayo jalabiya yau annabi muhammadu ne ga nisfu sa in ga gobe kisan tu gama ne wani na wani mun ga biya gobe ma mun ga go kukun gama mun go kukun gama wasu nan da ce bebe shi wuya ga annabi muhammadu da saka gogo atuwa kiyo saka fa ga ga ga shehu bin ba zai je ga wuce yayi dan ni littafi ne ga fatawuna ku yi kan fatawa muhimmatun ta ta'allar bisara ga kayafacin doro kayafacin doro wa izaru na nabi muhammadu ganala sallallahu alaihi wasallam gogo galla mi tu ga man naji be kun na nabi muhammadu ganala ita ne man naji kare a kan doro a da di da ya ene jina gi wuya e gwana manna addini mu be alade ni wayo yawanan gala mitu ga man nan jima ga en doro wa fana hula ede ede ga ta ede ga ma aki o saka ede ga ta aki hakiwo kada wa yi larabawa ji ede a sai su wa hukunci ya la wa hukunci ya saka la saka hukunci ya jinna la iwala rauni ala alkimbala man ga emi la ya za a dini biyu da mine ne la za jiri dana mai la za su musulunci waga yin la za kirkishi ni jin zagiya jilbabu ke jilbabu bakin kendo da na nabi muhammadu ya izini muna sallallahu alaihi wasallam kwa ni qabu jin waga kici madana ke gugu ya gishi na e ga dede wai ga na lawa jiri da wana na lawa jiri da wana ebona eh, ya zaji la nabi muhammadu mitu sallallahu alaihi wasallam gani da sahabuji to kuma ukun cinta abu ke dai zajayo na ji tsara tuwaji nan aji tsara tuwaji ebona eh, wala in kulu la yaquluna nama kunna hudu? wa nal'ab قل wa ayatihi wa rasulihi kuntum تستعبرون la ta taziru karkafartun ba da imanikum in zaci la nabi muhammadu mi lokacin mufe lokun da gani bayan na ga na munafiki jo a sai ga ga mara aina mitla qura'ina ha walla argam butunan wala afziba alfinan wala azbana inda liqa a ga la ne yiri bacci na jiyani na yi fita cin wani zije kpa annabi gan da sahabu a ga yi bubba kusa a mazu gama na a masu da lokaci na gada ya je wu maki yi da fili kona annabi sa ya lamin gan da sahabu ne min ya zai da taci munafikin na jawana sai wo zai mumini wangi da taci mu na sai na labari da ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya uzuri ta za ina suna na kodo wa nal'a e ga wuce na ife gana e zo ife e zo mutu a aya sai cin ta abu ga lata sabiru e gabe wuzuri ga mana sai karka farkin ba da imaniku ya yaje kafiri zuma na musulmi ne da wuce. zai wuce emilaye za a dini ne emilaye tun adini mai lazarin da ko a gasa ko ga zaji ka zana waje lada ga lada iri kita zaji ka zana a jima azaba ga azaba iri wuce wasu ma yi na a kire ga gasa ko a maza dana zandero ne lalamari addini da zaina wanda mini ne laza hajjar da musulunci wa sai ji sallah ya ya shi a ma gugu ba e bo gami da na tiya ba wa ba shari'a na nabi muhammadu zai a yi ne sallallahu alaihi wasallam gogo yi ce na yajar e eh, cikin addini da za a dini shi na wasu za a dini ma ce zai ji waje wuka gabe yana suna lokaci na waka wasu sunna wace amini wala ya jahili da gi mutunci don gau da ya ga wasu shi gaza zo ya zando ya ci ya ba ya ina wata ci ya ci wala su gawa na bin muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam ya wani waga ya kwace ya jahili ce gana ba na bai bawaye a biya ga da mutunci a dini sababewa mara in doro aga yi nawa gana ju da tsaka kici ma wadanana nun kwaye wannan bayan busuru a juhu wani wa mace nawa ya gana aishe zuru biyu ya guna nabi sallallahu alaihi wasallam wajen ajiyar lokaci na gwagwato kiyon alfurma ya soci in doro na sokoji foro bai yi na zan doro ga ya yi baladan ko gana wa gana ajiyar lemuliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya jin musulmi ga ce kwaya zandoro laumete kiwo etiye na wata kiwo eti ba wa nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kacha zai mafatiya ba na gawar lami da adini wa mu musamman waje ya gina shi ajiyafin bayan na wata kiwa ga kara za su bawa zai gorowe ga kara ce kwaya doro daga ban da yawai titin adini wa mu su kuwi ba da kai zai ji mai laza dini ji mina cewa ga kiyama da biya su zan ga ciyacin inna a ajramu kanu min na amanu yadhaku za ci kago ci e gife ji e gizu ko na dika dini na wasu kanu min allazina amanu yadhaku zabu e e ji ga ayi masa wa a marru a yataghamadun lami a ne afega وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ajaba da tun zami haja yi wani wani ya yi ne zaba maza so ko to ma ju mini wu zan da tinu je la a dini ni mina wa so wa fe zai la kirki da ne a dini a adini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ta ju da musamman ci ne be ginu je boye ga mini ji wuce wala zai je ge lobe ya zai ji ga so ko ga annabi ga sahaba ne no le ga e wa ti eni lawa gi kini ko ga wa yi labe wani wahala za nne wala geomi wala ya geomi e wani wa ga da ko za ga gogo isa gintara yi isa bojin yi lo ba za a di ni jama'i musulmi shi e ga biye ta ci na ji man wuce ko al-usaimi rahimahullahu ta'ala a gama hukumar istimalin adati sirriya ki hukunciyar al'adatu sirriya ke kwabe al'adatu sirriya yau nga yi ẹzù jìgwa nye titi ya mani wọ́n fẹ́ pa yín titi ya mani bí gbọ́ yín kó bẹ tí yàn agwasun yẹn bá a gíwó etí mawo kó agwa kó jẹ batuti kó katifa etí ọ kó nzàjẹ òtún jìgì yàn. agwa pidan ita e ti shawo e kondo ba dai zaga da ci ga mani lafiya umar je kpana shari'a na huna na e tun haramu wai lokan ga a shaga e wai kandor ga gbaru ku jamun mu ci hada en su ya mu ci ta cin hada kan shawa ga na yana e wabi ayin a jiki ha e eh, wa biya yin aje tun alkhairi na ga adin yin burwa na shawa mutu jikin da ke wa zai wani amma wai ba rufu wai cin blue film ne wai yan tuji wai cin film sakwa jile lole ga yan na jisata jin zagwaloki yan al'adatu sariya ezo lamani yau ciwo ya wuraye kwana shirya ne da bai yi nawa قرآن جاء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين لفروجهم حافظون من الصفة لفروجه إيسايا غادي كي تشدالوا e lauta ban zagin zanduwa musayin zagi mawai ce da bai bagi ya kaya a'a sai a ta gama yake lugazan doro da ya baya ni da jiji zai gogane cin abuwa ne da ci wa annabi sallallahu alaihi wasallam gazan doro saya mu galu gazan doro da ya baya ma ifan aurataka aya buwa sa wa ga aliya buwa yi yi miyewa gani be wujin zagina wajen mallaka wadanda zango ci gai lomi ofu aya kun ya ji zango ci adam wa shotinika dan shotinika na fa wa fe wuji o ya fu mi o ya unji bi yi mi o li kawai yin mi wa emi de ma aya fun o la to bumbu unja unja wa ce da ba gani bai ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo ewa gani bai ba rufi ebbo ci bi sha gada da ya kusa kpama e bayan sha'awa lafiya na kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba rufu cige mu cikin lokacin kwaye ka ci sai jana tiyana ga ya amma shara shabab mani man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa in ya yastati fa alayhi bisawm ya yi jama'a ba rufu zandoro na gadi kagwe a waje tace wani mugi kudu ga akpai nina fale ta zawa juna ya wuce amma tu da kagwe ya waje ba alaihi bi sau wani wallo ban azun yana fila jise litinin alamin kwaye na gashi na ku fiya na bi dawuda wa fai na wasu fa wa fai na wasu fa annabi gaba inna wula wuja ga sai babba ya yake in shawa ne zanzu ne ta zunna wani sai ki kabo ya shawa da wuce a e, wajen barufu musulmi shi a mafita can to zo tsaya wajen hannu amma wa ka bai yi wuje min doro ga nan gada giye shawa sai bai ji kokari ganin wa shawo tun hannu ka fashe wa kuma a e, ko kawo ma ibana e kondoro gadda ci cin hannu haramu yau sai illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin zai yi to bayina je fiye fashawa jo ganbe wujin zagaji na zanin na diga bi zani bici jayo amma zan doro na da ya kondo ci uci wo shawa maji ko guban nana e bi ci wi ba so ci e to dai ki uci kwata azu ta tugo ko go je mai musulmi shi yin wata ta cin shi na ya mai wugwayen kabu na mamaja ya igiya je baya wajen wana to na je waya wa na, illa e loya wajen lokacin ejiya waya da lokacin abin ke yade kagwada ibina waje labarai na je ji faruwa to makantar zagi shi wabe na wato waga fasadu yau egin zagi musulmi wani uba iya sauran alkhairi da ba wani dagwalo fitina kama wani dagwalo fitina kama musamman na wale ga wujen waya fita cewa na jiya laula yawo ko ko bashar ruwi abunan zagi ka kai ga yau kin da na bagi jautai ka kai na adde na fitina shawa da kenan in wa mini wa university na wai wazo jina na wujin wa babu ya alaka gan da bagi jiya to na ga waya ni ulada wa wujen alkhairi na su kwaki mu mai man ga doktoji abebe bayani ke de egun da wani wadu laptop zanen wasu waje a listin na sai lamani isiya ikpandocin na jikpayen yi mai da gishin batuti ko katifa ko lagwafe lada yi ta har nuwa siya a zugegun na wadu laptop lafiya zanen wani lagun fere ka kwashe za alkhairi da ba kuma yin lagun to shawaye ba gibo mai ke lagun to za an kale eh, waga da ya bai cinye wani mani latin ya kundo cewa ya tiye sha'awa to yi ne wa da ya diwa ma janar kawo duniya da min ya illa ya doktor shiga wani latin zai jin wuna wago ila hakuri ji man ji bebe ci da ji ka kayi na dukan gwaya za a da ke kawai la da yi miya wa Allah shawa ke na kawar yi ubo Qur'anu ku fiti hadisi ku fiti ita yamma mu ci kwaji ba na jilotin ya adini na exercise je en na ji tu da mini na manji labe ga wadu jiki na wadu ke ita ne shawa na kawala fatawa yayin nishi na bin mankon shekaru al-usaimi rahimahullahu ta'ala ne mun gayi hal yajuzu an yakhruja ar-rajulu ila as-salati wa auladuhu bil manzil gugwai ne da bagi ga tiya da masalaci e gidi ba sim bo fe je na bana da ce zo zo da ce je e giya wa luwa mutun daga sai lo masalaci yi mi ja ci ga dore je na bauna nne boje nne kwodie nne nabo nne chefi mule ngba na musulmi ajanci na man gaji janci ngwaya na waga tin ya yi giwa na jazmani daga giya gutu a bolo ya e buru na waya jibon ya buga e soci na waga ya ayyuhan lazina amanu ku anfusakum wa alikum ya yayin e na ja imani shi ne ba wusoci na egan titacen shi ba gani da yi miye shi to giye shi egan ba bai kiwa bai azaba ya jahannama ina ma gan ba bai azaba jahannama ina gai tarbiya addini na gawa annabi sallallahu alaihi wasallam wuce ga yi ga murru abina'akum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin egiyeji ejan foro bi sallajin tunna guya gutu abana E e e ya mai jabulala idan sangi inawo eti da jin sallah bai kya ga ya guwa mai ga ajana jabulala sun zagi shi to ba gishi gan zagi lugwaya na wuce ma ga yabo da bayar kawai ma ba gi mallahu tuzu da musalaci isonu ka ci ga daga bunkuru a tare kai ka ga lugwaye ji wa jaz mai ji sallah ma wanda sai lo musalaci ma aga ji baligi a maja ebo na wadaya ko kuma ji wa ganyen amana na wajen matsala kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyyati ba ta e ka cire yau amma ji zandoro ga ya a mai dafa fasuwa a ci layu guda yana so ko ga wadan yau ji ya e begi waje a ji wa gan ka a ta zuwa a ji wa gan a ji a jayoyin soci amma waje oya tun wula azuma n ga wa ba waje ko lashe na are yi da azuma ba ebon wuta mini ne la ya ji musulmi da taya ce an daula zuba waje wuta ake yi ne wuje ake gizi wuce ne gina wuce ne sina wuce ne fana en na ji wula ya ne agan dagwa egin doro a jira yi wuji ke lo gauna gamala wa gaiwa sarbiya wanda ya je waje waga kutare bai halalle waza bai yaji waga ya halallin zai ke ja furo yadda na guru jilo ajiyo da makanto bai waje ƙor'anu fiti na amma ci rayuwa yi musulmi da yi na gwako ya ji jide da katun boko amma ya gini da bai je ku ƙor'anu fitiriya markazu tafi da ƙoranu da bai ji biyu ne? a'a bai bukata wabba tarihi man kwaya dini da sai na gwakwa ya jaja ƙur'anu ku fiti tun ala ji bani ya imamu shafi wa ƙur'anu ku fiti tun yi ya gusa ba imamu nawawi na yi sai wasu na lissafi wa al'arba'u na nawawi ya nan wai giya guwo ce ku ƙur'anu fiti e giya guwo ibn taymiya man koyin sunan nan wala ji ba da gici ku ƙur'anu fiti shehu bin baz na yi tishi mai saudiya ci zamani na wula ku qur'anu eh wula di ba ne kici ku qur'anu kici to kuma ya gobe wani wani ya shi din ni amma le tuno do ya dini fatawa fukan doro tauhido ibada mu'amala wuyaka gbogbo jama'i musulmi ji idi ya ji ji buba etiye ilimi na dedar da bin fata na mugaye ilimi a dini na ne boko na juyi bai iyakai ɗan doron wa da wani lokaci etun beje bu adaya yuda ya rojin da ajikin sai shanke wa giganta amma ka tun adini na wuga su kwa gaga ti darji ubo mu ga darji ijo to kuwa da fe dazan yarfaɗi Allahu lalina amanu minkum wallazina utul ilma daraja zai ji ga ilimin adini na musulmi ji so ci ga musulmi na je sassa kuna izadar da ya yi kuki ya mayan amma wallazi na otul ilma zai ja ga ilimi a bitina daraja shinwa ta tiya musulmi na jirgin kasuwa bugu igalu bi shi gwamare makaranta da mini na la ege wajen wadana a wa sallah ji ba zan sallah da ya tsaya da na wuce zan igaje su mata amma na wuce kwaye so shi na yi ba sun yi gwanama ibn wa min al-sifa ya wuce kurjo annabi isma'il alaihi salam su koya yi labari ta sha nugo ga wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana inda rabbih mardiya annabi isma'il wa sai zai ji yushi to yi mu foro etie sallon gambe tunguru ne su koyi wani mu cha sai zai su koyi da jibe tun bogo tarbiya ya yemma ma yaje shi yayi ne shi waju gigo da su koya da kowace yi kokare ta talbiya ya yi tsalu rajulu iza amara alahu bi salati walakin nahu lam ya sami u irai hali ya sunu ma'ahun wa yi halittuhun am ya kuru jimin albaiki Nga da ke emisoge bejin yiwu da foro bejin yin tsallai nan a ce ga ajiya a shi tukwa ganwa alamitu ganwa ba muka yi daji na yiwu na jafe da biyu fi mbona wafe boke ba bayan na kashi Nga zumbu ki lugwa ko nga ne zumbu ki ugun ja manye yaje kede zandoro ne fedu da gina jaji baligi fin buwa mai ji tsallarin na kafiri jaji ta gaba fedu bayan ibn qur'an da fa in tabu wa qamu salat wa atu zakat fa ikhwanukum fi din bando to ga fa in tabu wa qamu salat wa atu zakat khallu sabilahum da wuce lokaci ne zagaye bi sallah kan wuya musulmi ne gucewa Salla, musulmai e musulmi da ci guba e ita alamar yin e salla. abe ke zaga salla lugwa eti yin na kona musulman je kwata buga zanna ka ba ira shi ga wani shan ube zai kinge da ya ci mai tira wai kinge wai da ya ci amma wai ji sallah ita yin na ko man jiga obe gefin shi tira musulmai musulmi kwata musu alamar wucin babu a ta cin lebau gai zai ji sallah atn na ko nan wallau ga mu ji wajibi bayan amma wani ja kun waji zuru waji lasara waji magrib waji isha ni su ya hati kuma ya ci zannan a dai man na jiga kafir wa wani kawo ga da jiga wajibi bisa ci mu kawo ne ga kafir wa amma dai man na jiga mu ji kafir sai ba dalilin man na daga kafir wani a ga yabo hadisi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba na da ga ga bainar rajuli wa bainar kufri wa shirk tarkus sala irike ya zabagi ko ya zagi zagi yi musulmi na gani da kafiri ko gani da mushiriki ga ya egwale sallah zai ji sallah na ube kafiri kira zai ji sallah na ube mushiriki kira gbogbo a ga dalili wa da hadisi na annabi muhammadu yake yayi sallallahu alaihi wasallam hadisi farkon yan imam muslim ya baci ya al-imam tirmidhi ngai ba annabi ga ga al-a'd alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar alikawli eni gana daga dai musulmi jogan da kafirina kwayari sai na daga dai musulmi jogan kafirina ngai sallallahu za doro dulu ba da kafirwa na gabo mai saudiya shi ta ciwo waga sallah lugwe ti yin da kuwa shi shagala da harka idan doco guzu ko ko guban doco ko a da ofis wa sallah ta yake da harka idan doco a ga kafira wa a ci dai man na jiga wuce kin yau wuce kafira na amma wuce ta tiya eto le fi ko min ya dalili jo ya zai shiga wuyi kafira na ga ya ga yin sayidina umaru ngala hazza fil islam liman taraka salat zan doro naga sallah do bana wuje rogoke da musulunci ba wajji musulmi kanga zan wala yato mi sai fina a sallah da tayaki wajin lokaci na abba wani wajin ko na abba wani wa ba na kina ci da cicin wa mini dalilin man na shiga zai ji sallah na kawai ce na kogo waje kafin nan gayi ga abdullahi bunu shafiqa naga kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la ya rauna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salat ga sahaba nabi muhammadu da ake ajiye tunele ga zaga lugon wani jaka tirina sai sallah na je wayi ne waje ya to ji waje wacce wajen rikiyar ka sallah a sa wani sun fito wa gaddawa bai sun fito wa tiya lokacin lafiya sun ba a ma na sokuta ya ce bugun jama'in musulmi shi a ma'ana wuce kwanan rai e tun dabuwa mini tun jo na ku salla na zumai kalmatu shahada wa e tun dabuwa ya laza da ya ku a ku salla da jama'a su ku gazun da na jauka kai fatawaya yi shi mini ya as'ilatu muhimma ya shawul Muhammadu asali salih al ejiman gagama hukumu ta'jirin mahallati tijariya ala man yabihu dukkan wal ghina wa ashritatul video ghaira tayyiba wal bunuqu ribawiya ki hukun ci zai tushago ko sha zai jo sha Allah zai je kuta bana ko e kuje na ko kayani zai ko ko video sapaji video yi ne je gangi musulmi da addini na lan zagi na dami ba wani ya walla ne gani bai zai ladanin allah abin aya ya banki banki bai gusha shana kukin ya banki soji ki hukunciya da nan na jila ya zan yau da ya ga to zai tuwa hotel ya karo a jele pata na wagada tumi aya karo a jele gada. ibn zando ce to le ga un laba un tu ya karuwa ji un shagun ga ibn yawa tin ya ata hotel wo ga tu kun da soko zai je wa lace bana jagan ba zando ro halle den zagi ya kai zagi ba zai na da ya zan da dama ba goma ibn ya zai fibo da nan na ji ga ya lai ni zadi adde na jaja to ijabu bayan anika bu bayan ebo abin kya ya e na gama na ya kara igalu e ba arzikin na igabe e da su kwai ba isun da so shi endoro na ga arziki wa yiwuwa na ji kokari wuta fasoci amma wa musulmi da na tu e ji feliga wa tu yau bai lotu fefina yi wa ta ya soci ƙur'an maza wa ta'awanu alal birri wa takwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan etu da shi zuma ya e ci tun alkhairi etu makanta etu masalaci etu ne ya kungi shi etu ne ya zagwaba gishi amma wala ta'awanu alal ismi wal udwa e ga tuni ya karuwa dilema e ga tuni ya gefi shi ma ba ku gena ba ku kasa fi alfasha jina ga zozo tusha ba da zanne ji goma kata su kwa ne wannan e bona so da mini zai ji la wuce ya ziyo za daidai shi ka coci wai ba tuci ga da tuya ma a daga waga coci sa ga olotu in doro aga yi wa gwana daya mu ebona zuma tunde da ga wai tuna wa jama'a musulmi iga lugwa arzikin na wayi ta arzikin na waya ji bai na ko yasu gajin ya buji ci musamman kafin zuzuji mallaka arziki wasu ne kwa ko rayuwa aji misalo ne kiwa da ke jawo annabi gaza ndoro aga ya ya shi ta yi da wani wuce yau zirki a ta yato shi bayani e maki ci kyau la da layo ne yin ji shi yin shawa na ji tsaka wagwala da wudane ne wade wa zo ba wangi arziki na wakwai ka a shafi yin e wa wabele fiwi na ji tubore e bana ga ya zawa ji na wani arziki da je wasa kama arziki mun ji ciji mun ji yana sa makanta da wa wuce masalaci da wa wuce e wasu ta amma mun da rubuta wucewa bai da jikin waya bai fondoro na fili samun shi fi shikabu wani ya ga ya goro ya guwa ya goro wata yana kawo gaura zai ishe ba shi mutane da ya shi to wajen jaji ajiye soko gayi da na guro etun guro ya ayi wanda zai na amanu to kai sai to aya yanzu shi gafal kanzur nafsun ma qaddamat bi ghadin zandoru paye mu ji shiri cilelo kiwo ji shirya ya mawaya etun guru kici wa jelo na su sa biya wa gafi alfahari a wani arziki da dama wa gaba da na muje sun alkhairi na wake biyu na ajiya da shi account ya guji cili waga ya su ke ya mafi a su ashe mu ciwo ne ashe mu ciwo ne a kuga lokotu fitina ba fiyo gana na bi sallallahu alaihi wasallam gaggare sahabu ne farko ci gazi wa ya tace wa na aziki ya gubi ci wuji wa bauga aziki zan da cha ya ci na e ga mutu sai ya sahaba ne annabi cuke ya ga na lamu ga ci na ga aziki ya gubi ci ji zan ci ga ya na walugwa na nan yau to nan ga wa da alkhairi ne wa ji sadaka na alkhairi da islamiyya mun da jika ga ga yana ya waya in kuwa kuma ke da gora musulmi mafi shi na zaini tiyawo lannawiyen man guba wuta ba ko ya ne ga sai kuma ya fiya salari amma ya zuma da tatun alkhairin nan bayyelo ile su dai jiya ken da yawo sai ko addini ga mana wala jama'a ji gara ne to koya yayi azaki juba shi da wucin zana alfasha pata ga tusha waya ma shari'a ce da kacin yato da jiyan doro a ga ilo ba ga wani commission yawa e cigo ebo na zumatun da jiyan wasu ebo na kawo laya a da lofiwa gala a taya ne waga tu e ita ya bo wasa kirki da shigo amma an zagi fasika lagun bo ya cin da su fe ube mi kwa ba gi fasika fasiki ladan bo fe layi ni zaji begiyan su gizaji lomi wai na wasu da aya wani karaye waga za an doro je un ya zo wani wani na to aji da bu abofa en doro wuga ya noya wa man yattaki Allah da allahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib jama'i e ga ne goro yi hal qurujul mar'ati ila al-aswaq min ghairi mahramin ja'ir am la wa mata yajuz wa mata yahrum a gan zage musulmi da ta lodi ko babu yin maharami in ba halalli wuyo zai yi marama e ba zage wucin abe bawon ga wani wucin abe maramu wucin abe ba bawon ya yi ba yin nan ni dani ko yin dani maramu ko yin nan ni in kiri Allah ga mara mai yuna kashi mutum yi wa babu zannan shi kan kici mace cin yi wujen Allah da ta ce kuma kan kici ma mai harama man ga kuruju hunna ilal aswaq ja'i in ya ta lodi ko babu ya maram halalli wuya wani sharata gan zagi ga ta lodi ko da shi ya kewa da mara marama sai dai aga ibe sun da fitina yi ele ga de ba gina je kawai na ko so ba ke oga a ga fa fitina yi ka fi mo juya wana za ka ma jibu be wani sawan to ko ta jibu mu ya wani to le fi da ba ke a lozu ko ke ba biyu e bo da sun ya fitina ne zan da shi na wale ga a da kawai na amma in zagi ya ga wa ke a lozu ko da shi ya aga na je da fi duzu ko na rai wannan gaule ga al'ada ya gishi ba ga dai mun zagi musulmi bani a gwazu kwake ba gishi ba ba gishi mutu ko amma duk ba ne yanzu gishi ba gishi du chambali da du talauci da kaza wannan mutu ko allo da wahalar da bai ya e tun wani tun mana e wani bandoro ga da shi da gide fina haƙi ta kwasan wani wa ga zuma jettin so ta mu mabe laifi je wuce je mai musulmi shi man ga uza ya be ga wa tiya lo du ko da shi ya ebo ba na demboa mu da zan da shi ya wa na kace wa ga da bace da shi wuri alkhairi ga sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addina jaji su ta cha bana mafi sai tiya lo du ko da shi ya a tí ṣe musulmi jikin bu a da da shi yanzu sayidi na ali da shi yanzu abu huraira da shi yanzu a karaji babu di ya ba wuji kike cewa kuna zango ce da ya ga cicin ya wuya wacce yau ga yi ne ti cikin yalo na cicin yawon ga da ya ba so ebe na kokon ya so ko gagun ya wuyi za wuji gida bana bogai lamin yawa kike to ya zawangi jituna wa maji cin wacce ba su ci ba na wayi ne dora bai zawangi ga lewe ga wayi da cin waye tuna wa mallotun cin ba so ci ba na dinga waya bogo da mai musulmi shi in ga gide ga cinya lozuko ko ga cinya mutabari jama amini wullu ga babu ijabu a'a mutum ya da sura ne gushe musulunci ijabu na tuwa na wuji ko lu'a a'a ijabu na annabi muhammadu wuna wuji kolwa hadisi ji bayani ya ijabu yan yi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ijabu ne yone wace daga fitar da tina wajen na je banana umarji na ji cerana wale kwa lana ka fashi ba ta wuto ó zàjí mo gádẹ́ tùlàrí lóòrùn dúkọ́ ma wọ́n lóòtú ẹ̀rẹ̀ jíyàn dẹ̀dẹ̀dẹ̀ yẹn tùlàrí ebo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na waya ga wal yakhrujna safila bu fe ga ga da tamna u ima Allah masajid Allah e ga kawujin zagi shi so shi masallaci sokolo ma amma da ga lo a taya safila babu yin tulare la da naka man ga wakad kana nisa'u fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yakhrujna lil aswat min ghairi mahram ina lahu zan zagi shi lodu ko da shi babu ya maharamina in zagi shi zamaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tiya lodu ko da shi ya zamaya nabi muhammadu amma lobe ba jiya alobe gajiya alobe na kazura jiya wani wani ne muda mini ya fatawa man kona yebe bayina ga shek muhammad bin salih al-usaimi mai mankon fito zamanin ne na hukukun yi hukukun da alkhairi ejin ga etiyan ما حكم استماع الموسيقى والأغاني وما حكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء كي أكون تيا ميزيك مسلمين في وميزيك إلي نجا الشوايا مسلمين جينا لانا واشمي مسلمين جي تفي إلي ندورو ينو تشيجو ينكين تشيجو ينسارا جو ين إنديا جو كي أكون تيا ميزيك eni ko eni o da ya zuci fimu na jile fimu na ji wasu zaki ji na ya bu dole ya ganga ya wuzu ne laji tallan fimun ji. musulmi ji wasu ci gihun nan daga wata abu ɗabu ne lega alkhairai sun yabo wale ma biki ya shishi na nauyin yawa zin rediyo mu da kaunawa amma ya gifi mutuli ala ya bau ga ya wuce miliyon ni guba ina fan mai buru musulmi a gai fiye daidai na zuma wani amma a sun fiye addini zuma kiwa da taya soko ki amfani a ziki wa yau bici cin wuce kuwa rai na yi gazu jata ba wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ina da lauru ya buru fata na yanzu majata ya gwana da nan na jidamini da na baye musulmi da ya bibe ya je cikin addini ya jina musamman zai ji fi zuma wani na ji ga alaka da bai man jiyana ki hukuncin music wo da fim ci da yawa ta man ga haramu. haramun ibn sahaba na bijigan ta biyu na jaga algina yun bito ne fa filkal e, ni wani la musulunci ne da kekwa. wani la zake kwa wani amma a gai zaje munafiki ya ningo dai wa da goro da kusi da kyashin bago ebo lokacin a ga liman bayani gwargwado ne ganin social barkuri bai gashin suna da kufa galibin da kowa idan da tashin yau da gurori zan yi galibin kushe tan fatin subhanaka allahumma bihamdik a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله حي على الصلاة